alƙalman hukumar lafiya ta duniya sun bayyana cewa mutane kimanin dubu sittin ne ke mutuwa a kowace shekara a duniya a sanadiyar kamuwa da cutar zangai akasarinsu yara ƙanana da karnan da ba a yi wa allurar rigakafi ba suka ciza a ci gaba da yunkurin takaita yawan karnukan da ke ɗauke da kwayar cutar zangai biyo bayan yawaitar samun ƙararrakin jama'ar da ke fuskantar cizon karnuka hukumomin kiwon lafiyar dabobi da na kiwon lafiyar al'ummar nishar sun kaddamar da kamfan allurar rigakafin karnuka kyauta a yau 28 ga watan Satumba. Dr. Sani Gambo shine daraktan ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi a yankin Yamai. A likitance shi wannan ciwo in kuka kamar uh, busa tana da ciwon zangai, zago tana yawan miyau, in kare ne zago yana ta gudu bai tsoron komi kuma bai iya tsayawa kuma lokacin da abin ya fara dandanan zuwa kwana biyu uku sai ga gusa ta mutu matsala ce ta gaske tunda kullun nan wannan servisin da kuwa nan kilinik ne ana samu eh, mutane wanda kare ci za suna zawa nan sai mun ce musu sai wajen gidan likita tunda can ne ake kula da eh, maganin mutane shi kare wanda ya cizo sai a kamun shi nan mu diba shi tsawon kwana goma sha biyar to yi wani bi sai gani masu karen ba su san kawowa sai ya kama shikila tsakanin mai kare da mutumin da kare ya ciza wani ba sai an gama da mahukunta da yannan ya kawo karen shi likitoci sun bayyana cewa daga lokacin da aka gano cutar zangai kawo yanzu hamzarta zuwa asibiti don samun allurar rigakafi ita kaɗai ce hanyar kariya ga mutumin da ya yi katarin cin karo da cizon kare dalili kenan da gwamnatin Nijar ta yi tanadin irin waɗannan allurai a wasu daga cikin asibitocin ƙasar in ji Dr. Alkasim Ibrahim na ma'aikatar yaƙi da annoba. Kamar kare kan cizon ka yanzu bayan sati guda wani bai haka kai wata to idan ciwo ya riga ya bayyana wannan ba magani amma na ce kamar akwai rigakafi idan ya ciza a yanzu aka yi gudu asibiti aka fara ina je akan yi kamar allura kashi kamar hudu zuwa biyar lokacin nan a yi maka bayan kwana hudu a yi maka bayan sati a yi maka bayan sha hudu a yi maka bayan wata guda a yi maka kuma akan iya maka bayan wata uku wannan Allah da ba za ka kamu ba ciwon nan kwan babu wani tanadi za a iya cewa wanda hukumomin kiwon lafiya suka yi domin eh, mutane masu karamin karfi akan samu cikin likitoci muna dan kai kadan kadan mu aje haka eh, amma dai a ce an kai wanda za a samu kamar maganin ciwon fali ko maganin ciwon wannan ba za a samu ba malam abubakar musa wanda ganau ne a game da matsalolin cizon karen hauka ya shafa shekaru yana gabatar da karnukansa gaban likitoci don kare lafiyar jama'a daga wannan aibi. A ta ne na gani wani yaro da kare ya kize an ce mu baban shi ya yi mishi allura mu sa'annan ina zato allura yana iska ikar mai baban shi ya ce wallahi na ya ga kudin da zai sai mai bayan kwana arba'in eh, yaro yaro tunda ya dade kamar yadda in kare ya abunga cutar nan yana suna raki na haka ne yaro ya tashi yana hukumar kiwon lafiya ta duniya ta bayyana cewa yi wa kashi saba'in daga cikin ɗari na yawan karnuka allurar rigakafi ita ce hanya mafi a'ala da za ta ba da damar a ci karfin cutar zangai a duniya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar